This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba 24 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. Takarar kujerar shugabancin Amurka na kara zafafa a yayin da tsohon shugaban kasa Donald Trump da sabuwar abokiyar karawarsa Kamal Harris suka daura aniyar yakin kyakkyakar juna. Wani dan majalisar dattawan Amurka zai yi murabus bayan kotu ta same shi da laifin karɓar tushiyar baki da wasu ayyukan cin hanci da rashawa. jami'an rasha sun ce wani jirgin saman ukraine marar matuki ya kai hari kan wata tashar jiragen ruwan rasha inda ya kashe akalla mutum daya tare da jikkata wasu kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu Babban bankin Najeriya CBN ya sake ƙara kuɗin ruwa lamarin da wasu 'yan ƙasar ke ganin cewa wannan matakin zai kara tsananta tsadar rayuwar da suke ciki. Daga wata biyu da sun wuce zuwa yanzu nan muna siya dubu ishirin ne yanzu mun samu karuwa dubu goma kai. That buhun ya tashi dubu talatin kenan. manaji ne kawai muna yin ba riba komai a wurin. Sannan za ku ji cewar manyan malaman addini sun shirya wani taro don samar da mafita game da yunkurin matasa na yin zanga-zanga a Najeriya saboda matsalar tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki. Sakona shi ne a nemi warda matasan, a nemi masu jin zafin abin da ke faru doron kasa domin abin bar kowa ba. Amma in mun ci za mu ci da dinnan su ko lokacin mu ci kar su yi zanga-zanga wala ba shi ne mafita ba. Kamar kowace safiyar ranar Laraba. Yau ma muna tafe da shirin baki ne yanka wuya tare da Murtala Faruk na Inda a yau shirin zai duba batun siyasa Amurka kan batun sanarwar janyewar shugaban Amurka Joe Biden daga takarar shugabancin kasar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. takarar kujerar shugabancin amurka na kara zafafa a yayin da jiya talata tsohon shugaban kasa donald trump da sabuwar abokiyar karawarsa mataimakiyar shugaban kasa kamala harris suka nuna ba sassauci wajen cacakar juna a yayin da suka tunkari zaben watan nuwamba trump ya gaggauta sauya akalar farmakinsa zuwa kan harris bayan Biden mai shekaru 81 ya janye daga neman takarar sake sa a ranar Lahadi sakamakon matsin lamba daga takwarorinsa 'yan jam'iyyar Democrats masu fargabar shekarunsa da lafiyar kwakwalwarsa da kuma raguwar masu kada masa ƙuri'a trump mai shekaru 89 ya zargi harris da yin karya da rufa-rufa kan yanayin lafiyar biden da kuma yadda sauyin ɗan takara ya haifar wa jam'iyyar satar republican asarar makudan kudade wajen yakin da suka yi da biden wanda a yanzu ba shine dan takara ba ita kuwa harris tsohuwar babbar mai gabatar da kara a california ta faɗawa wani taron gangamin jama'a a ranar talata cewa ta san mutane irin trump a halin da ake ciki a washington shugaba joe biden ya koma fadarsa ta white house bayan murmurewa daga covid-19 domin kammala hasashen da ake yi cewa zai yi amfani da sauran lokacin mulkin sa da ya rage domin cimma muradun kasashen waje. a daya bangaren kuma hankali ya karkata akan wanda kamala harris za ta zaɓa a matsayin mai mara mata baya bayan janyewar shugaba joe biden daga takara inda kuma ya nuna goyon bayansa ga mataimakiyar tashi wadda kuma tuni ta soma samun goyon bayan wasu jigajigan jam'iyyar democrats da kuma tallafin kuɗi jaridar wall street journal ta rawaito cewa gangamin yakin neman zaben ta ya buƙaci bayanan cancanta daga gwamnoni biyar na democrat da suka hada da roy cooper na north carolina da Josh Shapiro na Pennsylvania da Gretchen Whitmer na Michigan da Tim Walz na Minnesota da JB Brisker na jihar Illinois. Kazalika da kuma ɗan majalisar dattawa ɗaya Mark Kelly daga jihar Arizona. Waɗanda aka tantance cancantar su daga cikin waɗannan za su gana ido da ido da Harris su tattauna. Kana daga nan sai ta zaɓi ɗaya daga cikinsu. Watakila nan da mako guda ko makamanci haka kafin babban taron jam'iyyar na ƙasa. jami'ai a kasar rasha sun faɗa a jiya talata cewa wani jirgin saman ukraine marar matuki ya kai hari kan wata tashar jiragen ruwa a yankin krasnodar da ke kudancin rasha inda ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu akalla mutane biyar harin ya fada ne kan tashar jiragen ruwa ta kafkas kamar yadda gwamnan krasnodar benjamin kondratev ya bayyana a wata sanarwa ta telegram ya ce wuta ta tashi a wani jirgin ruwa amma an sami murkushe ta ba iya bayyana barnar da ta yi wa jirgin ruwan ba kawo yanzu rundunar sojin ukraine ta ce harin da ta kai yayi mummunar barna ga wani jirgin dakon taragon dogo a tashar jiragen ruwa da ke zirin tsakanin yankin crimea da yankin rasha to sai dai ba iya tantance gaskiyar ikirarin da bangarorin biyu suka yi ba. An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan za mu garzaya Najeriya. A yayin da hau farashin kaya ke ƙara tsananta babban bankin Najeriya wato CBN ya ƙara kuɗin ruwa da maki hamsin daga kashi 26.25 zuwa kashi 26.75 cikin ɗari. Lamarin da wasu 'yan ƙasar ke ganin cewa wannan matakin na babban bankin zai ƙara tsananta tsadar kayan abinci. Amma bankin na CBN ya ce nan da ɗan lokaci 'yan ƙasa za su ga fa'idar matakin da ya ɗauka. Daga Abuja wakiliyar wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani. Gwamnan bankin CBN Olayemi Kadoso ne ya bayyana hakan bayan taron kwamitin manufofin kuɗin bankin karo na 296 da aka gudanar daga ranar 22 zuwa 23 ga watan Yulin nan a birnin Abuja inda ya ce an ƙara kuɗin ruwan zuwa kaso 26.75 cikin 100. A bisa wannan matakin na bankin CBN na yau murya Amurka ta nemi ji ta bakin wasu masu gasa masara akan titunan Abuja inda wani ya ce an samu ɗan sauki ciki saboda damina. na Inusa Adamu na sayar da masara nan SCBN Quarters. Kamar kwanakin ba ɗari biyu ne muke sayan ta a ƙasa banda kuɗin mota amma yanzu muna ɗan samun ta ɗari da hamsin ɗari da saba'in saba'in. Wata kuma ta ce. Madam Grace daga wata biyu da sun wuce zuwa yanzu nan muna saya dubu ishirin ne yanzu mun samu karuwa dubu goma kai that is buhun ya tashi dubu talatin kenan wallahi maneji ne kawai muna yi ba riba komai a wurin muna roƙonsu ne su duba talakawa din because in ya ci gaba haka wallahi akwai damuwa sosai kwamitin manufofin kuɗin cbn ɗin da ya ba da dalilin da ya sanya aka ɗauki matakin ƙara kuɗin ruwan kamar yadda za ku je daga bakin jagorar sashen manufofin kuɗin cbn sunana dr ladi raulatu balakefi mni to mun ɗaga kuɗin ruwa daga kaso ashirin da shida da ashirin da biyar zuwa ashirin da shida da saba'in da biyar to kuma abin da ya sa muka yi haka don muna son mu rage yawan kuɗi da ke zirga-zirga in muka rage yawan kuɗin da da ke zirga-zirga zai sauko da farashin abinci abubuwan 'yan ta'adda ya sa manoma ba su samu sun yi shuki da yawa ba abinci ya yi karanci idan kuma kuɗi na da yawa kuma babu abinci da yawa da kuɗin zai siya farashin kaya za su tashi to wannan economics da aikin nan da muke yi yadda muke dubawa za mu je kasuwa mu dudduba farashin komai mu ga yawan kuma kuɗin da ke ƙasa to ta haka sai mu ga to yaya za mu yi mu rage kuɗin da ke hannun bankuna akwai kuma kuɗin kudaden da suke waje da ba a bankuna suke ba da mu ba mu da yanci a kansu tunda mutane ba su kawo kudaden nan banki ba to su ma suna nan suna yawo a cikin kasuwa to saboda haka dole mu yi kokari mu ga mun rage yawan kuɗi da muka rage yawan kuɗi insha Allah muna ganin kuɗin abinci zai sauka shin yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan matakin bankin na CBN malam Kasim Garba Kurfi ya ce wannan kari bai ba mamaki ba abin da ya sa saboda hauhawar farashin abubuwa abubuwa suna ƙara sama to babban banki baya son hauhawar farashi tana sama domin idan hauhawar farashi tana sama abun da za a yi shine a ƙara kuɗin ruwa don a jawo hankulan masu sayan kaddara suna ajiyewa maimakon ka sai kaddara ka aje sai ka kawo kuɗinka a banki a baka kishi 27 da digo bakwai da biyar wannan ba karamin abu ne kuma an sama da shekara 20 kayan a gaba bankin najeriya yayi haka amma ya zama mashi dole domin na farko da ɗaya ga hawa farashi na biyu kuma dala tana ƙara ƙarfi naira tana karewa wannan shi ya kawo haka a wani bangare kuma dakta raulatu ta yi ƙarin bayani akan batun maido da kuɗaɗen da aka daɗe ba a yi amfani da su a asusun bankunan kasuwanci zuwa babban bankin ƙasar akwai mutanen da suka bar kuɗaɗen su a banki ko don wani ya rasu ya bar kuɗi ba a sani ba ko kuma kai ma da kanka kana da ɗan kuɗi a cikin akawunt ɗinka to yanzu duk mun ce a dawo da shi nan bankin central bank bank don mu sa ido a kansu amma kuma duk wanda ke son kuɗin shi in ya kawo shaida cewa wannan kuɗin shi ne za a bashi wannan asusun shi ne ba mu san mu bari a hannun bankuna sai su ta kasuwanci da shi suna kara yawan kuɗi a ta kasuwa abinda kuma muke son mu rage. Najeriya dai yana fama da matsalolin matsin tattalin arziki mafi muni musamman a baya-bayan nan wanda ya yi sanadiyar tsadar rayuwa lamarin da masana tattalin arziki suke cewa baya rasa nasaba da manufofin gwamnati. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Murtala Faruk Sanyin na ya dawo da ci gaban labaran duniya. dan majalisar dattawan amurka na jam'iyyar democrat daga jihar new jersey senator bob menendez zai yi murabus daga kujerarsa daga ranar 20 ga watan agusta mai zuwa menendez ya aiki da takardar murabus din nasa zuwa ga gwamnan new jersey shi ma dan democrat phil murphy a jiya talata wannan ya baiwa murphy damar nada wani zuwa majalisar dattawa domin maye gurbinsa na sauran lokacin wa'adin mulki da zai kare a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2025 murabus ɗin dan majalisar dattawan ta biyo ne bayan kotu ta same shi da laifin karbar toshiyar baki da wasu ayyuka na cin hanci da rashawa ciki har da halayyar zama tamkar jami'in gwamnatin kasar masar an sami menendez da laifi kan tuhumar sayar da karfin ikon kujerarsa ga 'yan kasuwa uku da suka nemi alfarma menendez ya kafe kan cewa bai aikata laifi ba an ci gaba da neman ceto mutane har ya zuwa yammacin jiya talata a yankin gofa bayan yawar kasa da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 229 a kudancin kasar habasha adadin na waɗanda suka mutu ya hada da mutane da dama da ƙasa ta binne su a ranar litinin yayin da ma'aikatan ceto suka karaɗe yankin domin ceto masu sauran rai daga wata zabtarewar ƙasa ranar lahadi a cewar hukumomin ƙasar ruwan sama kama da bakin kwarya ne suka haddasa zabtarewar ƙasar a gunduma mai nisa ta kencho sacha ta kasar habasha daga cikin waɗanda suka mutu har da ƙananan yara da mata masu juna biyu a cewar wani jami'in yankin inda ya kara da cewa an sami zaro mutane akalla biyar da ransu prime minister abiy ahmed ya ce an tura jami'an hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar zuwa yankin domin taimakawa wajen aikin bincike da ceto. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yadda matasa suka dage kan yin zanga-zangar nuna damuwarsu kan taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin tsaro a Najeriya. Hakan ya sa manyan malaman addini shirya taron masana da shugabanni don samar da mafita game da wannan yunkuri na matasan. Inda suka ce sun shirya taron ne domin tattara bayanai da ba da shawarwari. kuma taron ya samu halartar wasu 'yan kasar sudan da suka ce zanga-zanga a kasar su bata haifar musu da ɗa ido ba Daga Kaduna wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da rahoto kan wannan batun. tun bayan bayyana aniyar zanga-zangar da wasu matasan Najeriya suka ce ta zama wajibi saboda tsadar rayuwa ne dai malamai da shugabannin addini suka dukufa wajen ganin sun jawo hankalin matasa akan cewa su yi hattara da wannan yunkuri. mai yiwuwa kuma ganin yadda matasan Najeriya suka ke kasa kasa game da wannan kira ne ya sa gidan tarihi na arewa wato arewa house ya kira wani taron malaman addini da masana inda wasu 'yan sudan ɗin da zanga-zangar kasar ta tarwatsa su suka yi bayani akan hatsarin zanga-zangar a wannan kasa. Malam Mustapha Sardaunan Wurno na cikin 'yan Sudan ɗin da suka yi wa manema labaru bayanin abin da zanga-zangar Sudan ɗin ta haifar. Na zo na halarci wannan taro kuma na gabatar da ɗan guntun bayani akan abubuwan da suke faruwa a Sudan. Mu dai a Sudan an fara zanga-zanga a kan biredi eh, farashin shi ya ɗaga daga 1 pound na Sudan zuwa 2 pound. Aka fara wannan zanga-zanga har aka kai ma aka rushe gwamnati aka zo za a kafa gwamnati aka kasa ma shiryawa don a yi gwamnati don kowa yarda da shi gashi yanzu da dalili wannan abun a yaƙi ya zo ya watsu cikin ƙasar sudan ya rushe ƙasar sudan gaba ɗai mu waɗanda muka yi zanga-zanga a kan biredi ya ɗaga daga 1 pound zuwa 2 pound a yau biredi ya kai 250 ya linka fiye da so 100 shugaban kungiyar kristoci ta ƙasa wato kanin reshen jihar kaduna rabaran ma'aji kalib na cikin malaman addinin da suka yi bayani kan shirin shiga shiga zanga-zanga a Nigeria da ya bugi jaki kuma ya bugi taiki. Na farko ba mu san wayanda suke shirya wannan zanga-zanga ba, na biyu ba mu san me ake so a cimma ba, na uku kar mu manta an yi zanga-zanga lokuta daban-daban a baya da suka wuce mutane sun mutu wasu ka rasa dukiyoyinsu so mu yi hankali mu yi la'akari. Akwai masu cewa ku malaman addini da kun mai da hankali ma wajen gaya wa gwamnatin ta yi abubuwan da za su rage raɗaɗin da ake ciki ilima da an haƙura da wannan zanga-zanga. Gwamnati ta sa ido ta dubi jama'an da ta take shugabanta sai ga zo ga gawai dan majalisa yana tuka mota na naira miliyan 160 alhali mutanen da ke wakilta suna kwanan yunwa ba wasu ma ba ta tabbaci abin da za su ci so gwamnati su ma su yi la'akari shi ma dai fitaccen malamin addinin musuluncin nan a Najeriya Sheikh Kalur Abdullahi Maraya ya jawo hankalin dukkanin bangarori duk sanda aka fara zanga-zanga ko me kyakkyawan niyyar masu yi to zaka ga cewa wasu sun shiga ciki shigar su sai jawo a rasa rayuka a yi wasu da kuma kona dukiyoyin al'umma an yi kira kuma ga ita gwamnati duk abin da ta san ta yi wanda ya jawo har matasan nan suke tunanin su yi zanga-zanga to ta sake dubawa musamman daina biyan tallafin man fetur da ta yi dinnan to ta dawo da biyan tallafin man fetur domin ka duba za ka ga daga cikin koken da matasan suke yi tallafin nan da aka janye har yanzu ma ba a san kuɗin nawa aka samu ba shugabannin ƙungiyoyin zaman lafiya da masana tattalin arziki daga bangarori daban-daban ne da suka halarci wannan taro kuma sun dage kan cewa akwai hanya ɗaya da ta rage wajen ganin gwamnati ta dakatar da wannan yunkurin zanga-zanga a kasar baki daya. sunana pastor dr yohana yajib ina shugabantar kungiya na farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmai kristoci da sauran wata a najeriya sakona shine a nemi wardan matasan a nemi masu jin zafin abin da ke faru doron kasa domin abin bai bar kowa ba amma in mun ci za mu ci da danna su ko lokacin mu ci kar su yi zanga-zanga wala ba shi na mafita ba a zauna da su a ji su in an ji abin da ke damun su a nemi musu suna Sunana Dr. Ismail Mohamed Ancho. To abin da zai dakatar da zanga-zangan nan shine lallai a fada waɗannan eh, matsaloli na maganar hawa farashi na tsadar rayuwa na maganar lalacewar darajar naira na maganar tallafin mai fetur a tattara su a bayan ma gwamnati a bata lokaci cewa daga nan zuwa lokaci kaza sai maganin wannan abin abin da nake ganin kawai zai iya maganin wannan zanga-zanga kenan. Masu shirye shiga wannan zanga-zanga dai sun riga sun sa mata ranar farawa a makon gobe sai dai kuma ganin yadda suke ta faman zukewa ya sa an fara tantama da tababar cewa shin anya wannan zanga-zanga za ta yi hukuwa? isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara Ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. Siyasar kasar Amurka ta ɗauki wani sabon salo tun bayan da ranar Lahadin da ta gabata. Shugaban kasa Joe Biden ya ba da sanarwar janyewarsa daga takara domin neman wa'adin mulki na biyu. Sakamakon matsin lamba da ya fuskanta daga wasu 'yan jam'iyyarsa ta Democrat da ke bayyana ta baba a kan shekarunsa da yanayin lafiyarsa. Bayan janyewar tasa kuma Biden mai shekaru 81 ya fito karara ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa kamala harris a zaman wadda za ta ci gaba da daga tutar jam'iyyar a zaben shugaban kasa mai zuwa a watan nuwamba na wannan shekara kuma duk da yake jam'iyyar za ta yi matsaya ta ƙarshe kan ɗan takararta ne a babban taron ta na ƙasa nan da wata ɗaya mai zuwa tuni da kamala haris ta so soma samun goyon bayan wasu jigajigan jam'iyyar na tambayi dr muhammad ladan wani ɗan najeriya mazauni nan amurka kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa akan irin tasirin da hakan zai haifar ga siyasar ta amurka eh yawancin su kasan da suna amfani da rashin lafiyar su kullum suna amfani da shi amma yanzu to yanzu za su fi domin kowa ya shigo ba ba da za ce kwakwalon su ba ta aiki ko ba shi da lafiya duk wanda ya shigo yanzu tsatsa za su za su yi kafa da kafa ne da shi da kowa ya shigo da Trump duk abubuwan da ya kamata a tona asirinsu za su tona asirinsa to abin da zai faru ke nake tsammani. To idan aka yi la'akari da cewa yanzu kusan wata ɗaya rage kacal da gudanar da babban taron jam'iyyar ita ta Democrat inda za ta fitar da ɗan takara. Sa'annan kuma duka-duka ga baki ɗaya za a ce wata biyar ne suka rage domin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa na gama gari. Anya baka ganin kamar lokaci ya wa jam'iyyar Democrat ta iya kankanta ɗan takara har ta zo ta yi nasara a wannan zaɓen da za a fafata? to ai ka shi a nan abin nan na america wani lokaci yadda su masu jefa kur'an nake wani lokaci ba gane abin da suke tunani abin da kace gaskiya ne abin lokacin kan ya kure sosai amma ba san abin da zai faru ba inda suka samu wani wanda zai shiga wannan takarar yana da kuzari mutane na son da yawa za su iya ci kana ganin yanzu akwai wani daga cikin jam'iyyar democrat da za ta tsayar wanda zai iya fafatawa da shi donald trump idan har an ce shi shugaba biden ba zai iya ba ah, akwai su kan da yawa wanda za su kafa da kafa <laughs> da shi ah, domin shi ba da dama lokaci yadda yake magana da sauransu amma akwai mutanen democrat za su iya kafa da kafa za su iya komai da yake yayi za su iya yi da shi saboda haka na gama wanda duk wanda ya shigo zai zo ba da muke gani. Akwai yiwuwa ko kuma akwai raɗe-raɗin cewa watakila ana ganin mataimakiyar shugaba Kamal Harris watakila ita ce ake gani kan gaba-gaba. Ban sani ba ya kake kallon wannan al'amarin idan watakila ta kasance. To dai abin da nake ganin wannan al'amarin shine kasan ita a ubanta baki uwarta ba indiya so yanzu sukan kira su uh, people of color hmm. kamar bakake kenan suke kallon su amma in dai batun ta gane abubuwan da suke faruwa ne ta gane kwarai don kasan ita ne uh, babban abin nan na california kafin ta shiga kafin shiga siyasar kasan gabaki daya ta san kan dokokin kasan nan sosai so da ganshi inda ina ta shiga za ta iya takara da trump sosai kuma za ta iya abubuwan za ta iya faɗa mashi zai wuya shi ma ya gane wani lokaci saboda haka ka suna alakari da turawa da yawa sun su sha'anin za su yi abu da kai amma aka ce ka shiga irin abubuwa haka ba son su zaɓi baki cin su amma akwai yawancin su suke su amma akwai da yawa da ba su bakaki akwai kamar gwamna ɗan california kasan shi ma ya iya magana sosai akwai gwamna ɗaya akwai gwamnoni da na jihohi daban-daban kuma uku haka wanda suna da ƙarfi kwarai da gaske za su iya shiga kuma za su iya za su iya mai yiwuwa su nasara amma ba mu san dai wanda zai fito ba menene tasiri wani irin tasiri za ka kake tunanin wannan abin zai yi ga shi kan shi sha'anin zaben gabaki daya na amurka na watan nuwamba da za a gudanar da kuma siyasa amurka gaba daya saboda ba wannan ba abu ne wanda aka saba da shi irin haka ba a ce shugaba mai ci ya yi murabu saboda matsin lambar cewa ya sauka ba zai iya ba to ai san siyasar america ta canza kwarai kan ba kamar da take ba kuma yana canzawa kasar nan kamar inda na lura ya farkon zuwa kasar nan siyasar nasu ayi abin ya fi ya fi kwantata amma yanzu siyasar na ta canza so ba abin da zaka iya cewa ba zaka tabbatar da abin da zai iya faruwa ba saboda haka sai dai kawai sai kuma ikon Allah mu ga dai abin da zai faru amma dai mutum ya ce ga yanda za ta faru ba za ta iya ba wannan yanayi na siyasar Amurka dai wani babban darasi ne a koyi ga kasashe kasashen nahiyar afirka inda ba yawan shekaru ba ba wani yanayi da ya isa ya raba shugabanni da mulkin su, a ra'ayin mai fashin baki kan siyasar duniya a jamhuriyar niger dr wadana fi'u a zantawarsa da hawa sharif To gaskiya yadda muka karɓi wannan sako da ya hutu daga Amurka musamman shugaban ƙasa Joe Biden da ya ce da ya nemi adadi na biyu ba kuma bayan shi hallo ya daga hannun mataimake shi ya ce masu son shi su bita don sabi a zaɓe ta muna ganin ba ƙaramin ci gaba ce ba ya ba demokradiyya amurka kuma bayan ma demokradiyya amurka kasashen duniya gaba daya eh, ya kamata su ɗauki wannan kamar tarihi kuma ya kamata su ɗauki wannan kamar darasi bisa kan abin da shugaban ƙasar amurka ya yi a wannan lokacin tunda alhali yana iya nemi adadi na biyu kuma bayan haka nan adadin na biyu da ya kamata ya nema kuma ba duk 'yan amurka ba ne suka yi kira suka ce mishi kai ya nemi cewa siyasa shi ce kungiyar eh, siyasa shi ce ta demokrat su ne suka yi wasu a cikinsu suka ce ya kamata ya diba shekarun shi kuma ya kamata ya diba tafiyar da rashin lafiya yake ya fasa kai ya nemi wannan adadi na biyu kuma ya ji kiransu ya karɓa kiransu ya ce bai ya nema ba kuma bayan bai ya nema ba ya kiraye su ya ce su bayan wannan mataimakin shi kenan ba karamin tasiri ba ne ba karamin darasi ba ne ya bada a kasashen duniya gaba daya. Na'am yau wato kamar musamman zan iya cewa wani darasi kake ganin gabanin Afirka za su ɗauka daga wannan ah, dattako na shugaba Joe Biden musamman yadda aka san shugabannin Afirka afirka da sanin liƙewa sannan ne aka mulki afirka ya kamata su inda ya kamata wannan ba karamin darasi ba ne ya kamata su doka in kuka diba kuka gani shugaban ƙasar kamaru eh, paul biya shekarar tasa'in da biyu hali yanzu kuma a nan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar eh, yana son ya ƙara takara kun ga wannan ya kamata a ce ya doki darasi musamman cewa kai umma ma wuni ne zai sa ya kamata ya sa tunda in aka wasu shekaru eh, ba a gane ma menene tafiyar da ƙasa ba a gane abubuwa da yawa saboda 'yan shekaru suka yi yauni kuma an kuka diba kuka gani daga an ce yau mutum ya yi shekara tamanin gaskiya tahiyoyin a rayuwar ta duka dai tahiya ne ake yi ana lallabawa a ga yadda Allah zai yi kenan shugabannin Afirka musamman wayannan wanda suka kwarari tamanin ko suka ba ma tamanin baya ya kamata a ce sun ɗauki darasin wannan na su bar matasa su yi gwagwarmaya don saboda ci gaban kasashensu. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin dukkan abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. zara a takaice takarar kujerar shugabancin amurka na kara zafafa a yayin da jiya talata tsohon shugaban kasa donald trump da sabuwar abokiyar karawarsa mataimakiyar shugaban kasa kamala harris suka daura aniyar nuna babu sassauci wajen caccakar junansu a yayin da suka tunkari zaben watan nuwamba a daya bangaren kuma hankali ya karkata akan wanda kamala harris za ta zaba a matsayin mai mara mata baya bayan janyewar shugaba Biden daga takara inda kuma ya nuna goyon bayansa gare ta wadda kuma tuni ta soma samun goyon bayan wasu jigajigan jam'iyyar Democrat da kuma tallafin kuɗi. Jami'ai a ƙasar Rasha sun faɗa a jiya talata cewa wani jirgin saman Ukraine marar matuki ya kai hari kan wata tashar jiragen ruwa a yankin Krasnodar da ke kudancin Rasha inda ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu akalla mutane biyar. Harin ya faɗa ne kan tashar jiragen ruwa ta Caucasus kamar yadda gwamnan krasnoda ya ba da sanarwa a telegram dan majalisar dattawan amurka na jam'iyyar democrat daga jihar new jersey sanata bob menendez zai yi murabus daga kujerarsa daga ranar ashirin ga watan agusta mai zuwa murabus din dan majalisar dattawan da ya biyo ne bayan kotu ta same shi da laifin karbar toshiyar baki da wasu ayyukan cin hanci da rashawa ciki har da halayyar zama tamkar jami'in gwamnatin kasar masar an ci gaba da neman ceto mutane har ya zuwa yammacin jiya talata a yankin gofa bayan zabtarewar kasa da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 229 a kudancin kasar habasha adadin na waɗanda suka mutu ya hada da mutane da dama da ƙasa ta binne su a ranar litinin yayin da ma'aikatan ceto suka karaɗe yankin domin ceto masu sauran rai daga wata zabtarewar ƙasa a ranar lahadi a cewar hukumomin ƙasar. sauraron mu da haka muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci kafin mu sallama da ku muna miƙa saƙon taya murnar karuwar ya mace da wakilinmu a Ghana Hamza Adam ya samu. Allah ya raya Allah ya albarka. A madadin Murtala Faruk sanyi na da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an ku.